ويوم نحشر من كل امه فوجا ممن يكذب باياتنا فهم يوزعون ya kai wannan manzo ka ambaci ranar da za mu tayar daga kowace al'umma wasu jama'a daga cikin manyansu waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu za a haɗa na farkonsu da na ƙarshen su, sannan sai a kora su zuwa ga hisabi